a yau ne muke sauraron mu na farko inda ake tuhumar surayya da kisan gilla ta hanyar caka ma surukar tauka ya mai girma mai shari'a sunana barista ahmad ismail ni ne lauyan da yake kare wacce ake tuhuma da laifi ya mai girma mai shari'a sunana aminu dan masani ni ne lauyan da zai wakilci bangaren masu kara yallawi sun shirya bismillah ya mai girma mai shari'a abu ne wanda ya bayyana a zahiri sarayya ta je gidan mahaifiyar mijinta ta kashe ta ne da gangan muna da hujjoji wanda za su tabbatarwa da kotun hakan in kotu ta ba mu dama za mu gabatar mata da hujjojinmu da shaidunmu ɗaya bayan ɗaya na gode ya mai gina shari'a ina son tabbatarwa wannan kotu mai adalci da cewa mutum da take tare da mijinta take zaman lafiya da shi shekaru da shekaru babu yacce za a yi ta je ta kashe mahaifiyar mijinta idan wannan kotu ta yi la'akari da hujjojin da aka gabatar akan wannan sharar, za ta fahimci cewa duka hujjojin rubaku ne saboda dalilai ne waɗanda ba su kai dalilai wanda ake tuhumata da su ba ina so wannan kotu mai adalci da ta yi duban tsanaki akan zargin da ake tuhumar tsirayya cewa ita ta kashe sarakarta akan cewa ba ita ta kashe ba na gode ya mishira. barista aminu ko kana abin da za ka ce game da wata ake tuhuma eh ya mai girma mai shara'a ina da tambayoyin da nake so na yi mata ko ta baka da to na gode ya mai shara'a Suraya, an kai tsawon wani lokaci auren ki ke da Abdulmalik? za a kai tsawon shekara bakwai a cikin shekara bakwai nan da kuka yi tare da shi ya taɓa furta miki cewa yana so ya ƙara aure a'a bai taɓa furta min hakan ba wannan shi ya baki dama ki shagala ki wala da cewar ke kaɗai za ki zo na da shi ba zai ƙara aure har abada ba ban taɓa rayuwa kaina haka ba domin na san aure nufi na Allah idan Allah ya kaddara masa bayan ni akwai matar da zai aura komi rinsi komi sai ya aure ta a lokacin da ya zo ya same ki da umarnin da mahaifiyarsa ta ba shi cewa ya ƙara aure ya kika ji a ranki gaskiya abin ya zo min a bazata na yi mamaki sosai a lokacin wani irin matsayi ne kika ɗauki mahaifiyar da kika samu tabbacin cewa ita ce ta sa shi ya aure a'a na yanke hukunci ne akan na je na same ta ko da akwai wani laifin da nake mata wanda ban sani ba domin nemi gafara a wajenta saboda in kiyaye gaba shi yasa na je na same ta da kika je gidan surukar taki yi mata magana auren auren malik ta nuna miki tabbas auren yana nan sai an yi shi shine sai kika fusata kika tunzura kika ga hanya mafi sauki wanda za a hana afkuwar wannan shine objection my lord bai kamata barista aminu abokin aikina ya ringa yanke hukunci alhali kana cikin kotu ba yanke hukunci yana la'anka ne a kan kai kanka a matsayin kana alkali saraka a ja hankalin barista aminu ya isa hakanan barista aminu ya mai girma mai shari'a ina son wannan kotu mai adalci mai alfarma da ta bani dama domin in gabatar da wasu tambayoyi ga 'ya'yan mawuciya kotu ta baka dama ka gabatar da su na gode mai shari'a Fatima ko? ko da gaske mahaifiyarki ta ce ki fito da miji nan da sati ɗaya? eh an me ta ce miki idan baki fito da mijin nan da sati ɗayan ba ta ce za ta fito min da duk wanda ta ga dama wannan shi ne dalilin da ya sa ke kashe ta saboda ba ki son ki fito da mijin he na kashe ta wallahi ba ni bace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ba ni bace karki da mu tambayoyi ne kawai thank you my lord gabata haka ne kwarai na buƙaci kuɗi a gudun mahaifiya me za ka yi da wannan kuɗaɗen eh to ba lalle ba ne in faɗa a cikin jama'a ta baka kenan eh a gaskiya ba ta bani kuɗin nan ba shi ne dalilin da sa ka yi fushi kenan ko eh na gode ya mai har ka yi fushi ka bar inda take a wannan lokacin haka ne wannan shi da dalilin da yasa ka ɗauki hukuncin da ka ɗauka a kanta na kashe ta bisa la'akari da tambayoyin da na gabatar wa 'ya'yan marigayya idan ka ɗauki kowanne daga cikinsu yana da dalilin da zai sa ya iya kashe marigayiya saboda ina roƙon wannan kotu mai alfarma da ta sake ba da damar bincike akan wannan al'amari sannan kuma ta ba da belin surayya na gode ya mishira kotu ta baka belin wanda ake tuhu kuma a sakamakon wannan hujjoji da ka zo da su kotu ta daga wannan shari'a zuwa sabon shekara ta 2017 watan daya amma a yi kokari a zo mana da hujjoji masu karfi wanda za su ba da damar zo ƙarshen wannan shari'a Aure Malik. Abdul Malik. Allah ya mata me kuma? Na so in yi magana da Abdul Malik. Na san ba lalle ne ka yarda da duk abin da zan faɗa maka ba. da ba da nake da ita a wurinka. Hello Aziza. Ki jira ni nan da minti biyar ina zuwa kin ji? Eh yanzu zan yawa ina zuwa. Na san yanzu ka daina gani na a matsayin matarka wacce kuka zauna tsawon lokaci da dama Abdul Malik. Allah ya mata me kuma? Na so in yi magana da Abdul Malik. na san ba lalle ne ka yarda da duk abin da zan faɗa maka ba. Na san ka tsane Na san na rasa duk wata martaba da nake da ita a wurinka. Hello Aziza. Ki kira ni nan da minti biyar ina zuwa kin ji? Eh yanzu zan yawa ina zuwa. Na san yanzu ka daina gani na a matsayin matarka wacce kuka zauna tsawon lokaci da dama. Na san Abdul Malik. A yanzu jikina yana bani cewa ba ki da gaskiya kan wannan magana. Ki bari kawai sai an yi zama na gaba. Abdul Malik. Wallahi ba ni na kashe umma ba. Ba ni na kashe ta ba. Abdulmalik kawai bayan mun fito a kuma mai munafukan nan kake gaya maka. Ga wani nauyi wanda na ɗauka wanda yanzu allah ya kawo ni lokacin da zan sauke shi don dama daga ni sai ita sai allah muka san shi saboda ka san nabil ba ɗanta ba ne ba abdulmalik allah ya mata me kuma na so in yi magana Abdul Malik, na san ba lalle ne ka yarda da duk abin da zan faɗa maka ba. Na san ka tsane ni. Na san na rasa duk wata martaba da nake da ita a wurinka. Hello, Aziza. Shi na ne. <sighs> Ya marja ake? Eh haka ne. Miliyan uku. Nabil ɗin ka tabbatar kansa ya zo yi withdrawing? amma na ci da kare min wallahi ka san me nake so yanzu da Allah ka samu kofi din tela din na gurin ku eh kai ko photocopy ne kai da Allah ina bukatar shi lalle lalle kuma wani jana gode zan zan biyo ta gurin ka yawa hello um, inspector kana office ne eh, eh to ga nan fitowa yanzu Allah kai hakuri eh ba zan masu sosai ba yawa sai na zo Halu? Eh gashi ya shigo. Kin tabbatar akwai kuɗin a hannunsa? Eh da kuɗin yanzu na ga jaka a hannun shi. To shikenan. Ki yadda nace kawai. Okay insha Allah. na haɗa wanki ne saboda mai wanki zai zo ɗauka ai da ka kira ni ka ce min zaka zo ban tabbatar cewa zaka zo ba me yasa kike shakkar hakan saboda naga kamar ba za ka iya sadakar da kuɗi kamar naira miliyan uku a kaina ba gaskiya na ji kai min halarci kuma insha Allah ne ma zan saka ba a kanki ba abin da ba zan iya aikata ba aziza in har zan mallake ki miliyan uku ba komai bane a gona ai naga kana ta fafatakan neman kuɗin ne kuma sai gashi ka samu a ƙanƙanin lokaci akwai abin da na aikata wanda bai kamata in aikata ba kuma dole sai na aikata hakan zan samu wannan kuɗin Majid ka fa fara bani tsoro kwantar da hankalinki abin da na aikata ba kowa zai shafa ba ni kaɗai zai shafa ki banda ki ai duk abin da ya shafe ka ya shafe ni Don Allah Najib ka faɗa min me ke faruwa. Na so in samu kuɗin nan cikin lallami sai na ga abin ya ci tira ba zan samu ba. Hajiya kuma na yi na da ita ta bani goyon baya amma ta ki shi isa na aika ta barzau. Ha? Kai ne ka kashe mahaifiyarku? Ba mahaifiyata ba ce. Da a ce hajiya bata bankaɗo wannan sirrin ba, da wannan abin bai faru ba. sannan akwai sirrin da bai kamata ta bannin sani wannan shine sanadiyar mutuwar na ja kuma yana ci kawai lafiya dai ko hmm, to lafiya kenan ba amma wai ba ba komai ba akwai matsala eh, matsala kuwa ita ce kin santa na santa mun yi abu da ni da ke yanzu kuma abin yana so ya fi ƙarfi to shine na ce bari in kira ki tunda dama daga ni sai ke muka san wannan abu sai Allah ko ba haka ba ne to yanzu Nabil kin ga ya kawo ƙarfi to yanzu ni na ga alama lokaci yayi da ya kamata in tara su in gaya masa cewa fa ba ni ce uwarsa a a ya dai ya ta kuma miki magana to kina ji ko mm. saboda abubuwan yanzu ya kin san ya girma Mm. ya kawo barbi to idan ya tashi maganganun da ike faɗa ya zo ya ce ba shi kuɗi ba shi kaza ba shi waye yana ta min abin nan ai shi ma ɗana ne shi ma wane ne shi ma kaza kaza irin wannan abubuwan kin gane gaskiya ne to shi nake gudu kin san yau in kai ne gobe ba kai bane kin gani gaskiya ne ka in zo in tuntsire ya dawo kin kasance ga yadda ike Allah kaɗai san gawo fari Gaskiya ne. Ko ke kuma in ba ki ana. Gaskiya ne. To amma a shawarce ki yi haƙuri. Kamar yadda kika yi ta yin haƙuri tun da. Gidan nan kira da kuɗi. Kuma Allah ya rufe asirin kuɗi ne. Yadda kike ba Abdulmalik kuɗi shi ma ki bashi. Ba matsala lokaci bai bi har yanzu wanda zai san abin da yake ciki. Ki yi haƙuri don Allah. Ko? Gaskiya ne ki yi haƙuri. ce kenan. Amma ni abin ne ya dami ni. Ya dami. Ni nake ganin abin da nake gani. Ni nake jin abin da nake ji. Amma tun da kin ce haka, ba kona. Ki yi haƙuri. ‘Yan dai kuɗi wa'anda za ki ɗan bashi. Kin ga ba ɗan wani abu ba ne ba ki ɗan bashi. Shi ai damuwa ta ya ga ana ba abu malik kin gane. shine shi ma abin ke damuwa ta. Kuma shi ai ba dan kasuwa bane yana aikin sa na gwamnati. Sai ya ce a bashi kuɗi ya aikin gwamnati ya kasuwanci. Bi sabilillahi ta ina za su zai iya aikin kasuwanci. Aikin kasuwanci nan ina ce sai ka koya sai ka san yadda ake yin sa. Gaskiya ne. To, mun ji a dalilin kenan. Ke za ki kwatanta mai a matsayin ki na uwa. Ki rika janyo hankalin shi kina kwatanta mashi kina kwatanta mashi har sai ya gane abin da kenan. Ki yi haƙuri da Allah. to in ya nemi kuɗi ki bashi to ki ki yi a samu a rabu lahiya Nabil. Ni nawa so? Hajiya miliyan uku ne kawai ba yawa sunan ki so ki bani. Miliyan uku? Miliyan uku Nabil? Eh. Me za ka yi da To Hajiya dole ne sai kin san me zan yi da miliyan uku. ko miliyan goma na tambaye ki ai za ki iya ki ba. A'a ya kamata ka gaya min abin da za ka yi da su ai ka san ban taɓa tambayar ka idan ka tambaye ni yar dubu ɗari biyar dubu uku duk ina baka wannan amma miliyan uku ya kamata in san me za ka yi da su tukunna saboda kan na je na baka ban san me za ka yi da su ba ka je kai ta shashanci da su kana ta ka. a zo ana ta zage za ana zagin ka. kula ni za ki bata min lokaci. a yanzu haka ma na riga na yi gaci ko miliyan nawa ne ci ki bani zaki iya dauka ki bani amma na ci ki bani miliyan uku zaki tsaya kina min wani surutai in fa kika mutu ni zan gaji dukiyar nan waye zai gaji an ba ni ba na san da haka zan iya baka ko nawa ne amma sai da dalilin menene hujja amma tun da ka ce ba za ka faɗa ba shikenan kuma ina so in baka haƙuri ina so in gaya maka wani abu dalili ne ma ya kawo hakan. saboda ga yadda kake faɗa ka kawo magana na mutu waye waye to ina son shaida maka nabil ni din nan da kake gani ba ni mahaifiyarka ba ce ba ni na haife ka ba eh ajiya dan Allah dan na tambaye ki miliyan uku ki dauko ta magana da kokolwa ta ba ta iya dauka ba Wa na sani ban da ke ya zaki ce ke ba mahaifiyata ba ce haka za ka dauki magana saboda gaskiya ne ba ni ce mahaifiyarka ba ɗan aminiyata ne kai eh, eh. ɗan aminiyata ne kai delu Allah ya mata rasuwa ta rasu abokiyar sana'a ta ce kasuwanci na a jidda su biyu ne daga su da mahaifiyarka da ɗaya aminiyar tawa daga su ba wanda ya san halin da kake sai mu sai Allah ita kanta mahaifiyar taka bata san wane ne mahaifinka ba ka ji ko ta bani kai ne in riƙe amana saboda ta san ni kaɗai ce a cikin 'yan uwan nan duk mutanen mu abokanan hurɗan mu ni zan iya rike mata amanar ka shi sa na rike ka tsakani da Allah na mai da kai ɗana ba wanda isa ni sai Allah sai wannan aminiyar tawa ɗaya. Ina maka wannan abin ne, Nabil, saboda in rufa maka asiri ba na so ka ta gayyara. Saboda na san yau in Allah ya ɗauki rayuwata, ba ka da gadona ko kutuka ba ka da shi. Kada kai kuka, kada ka nemi abu ka rasa, shi sa komai nake maka shi yadda ya kamata. Nabil. Idan har ban kashe ta ba, wannan asirin ya fito to ba ni da damar mallakar dukiyar da ta tara ta bari. Sannan gefe ɗaya kuma ba zan samu miliyan ukun da zan ba wannan matsiyaci jiban ya rabu da ke ba. Amma a labarin da ka bani, akwai wacce ka ce ta bar wasiya idan har ta mutu ta faɗa wa Abdulmalik gaskiya. Haka ne ba wata bace illa kawar ta jiji. Ita nake shirin kashewa nan gaba. Idan hakan bai yiwu ba, Maka Abdulmalik da Jiji a kotu akan suna hana ni cin dukiyar da mahaifiyata ta mutu ta banmu Gaskiya ne, kana da wayo ka kashe tsuntsu biyu da dutse ɗaya. Ba tsuntsu biyu na kashe ba, guda uku na kashe. Nan gaba za ki san inda ɗayan ya fada. To, ya kamata ka je ka kai majibu wannan kuɗi. Ka san da yanzu yana can yana jiran ka ko? Kafin ka je ka dana haɗa kayana sai ka zo ka ɗauke ni mu tafi. kaga shi ke nan na samu rayuwar yanci ki kwantar da hankalinki yanzu zan je in sami shi in ba shi kuɗin sai Gashi nan ya zo yanzu zai kama ka kuɗin. eh idan kun rabu da shi sai ka kira ni in zo inda kake eh na gama haɗa kana kenan ga alkawarinmu da kai na cika ina fata daga yanzu zaka daina bibiyar aziza ɓangaren barista waɗanda suke ƙara mun samu matsaya a kan ciwon na biyu a satin da ya gabata ya ji ya ce naira miliyan sannan kuma haƙiƙiyar aminiyar hajiya ta kawo mana takarda a rubuce wacce take nuna cewa nabil ba ɗan marigayya ba wani shirin da ya sa nabil ya kashe marigayya saboda yana son ya rubuci wani abu daga cikin dukiyarka ya bisa wannan matsayin da muka samu da wannan hujjojin da muka tattara nake son wannan kotu mai alfarma ta gaggawa yanke wani bin hukunci ba tare da bata lokaci sannan kuma ta wanke sarayya daga cikin zargin da ake ta, domin ta ci gaba da zama a gidan mijinta a wajen gidan abin malik na gode ya mutu Um, a sakamakon hujjoji da wannan kotu ta karba da kuma hujjoji kwarara wannan kotu mai alfarma tana wanke surayya da ta ci gaba da zama da mijinta malik sannan wannan kotu mai alfarma tana umarni da gaggauta nemo nabil don a yake masa hukunci ya kamata mu hanzarta mu gurin saboda ka san ba mu da isasshen lokaci kada ya biyo bayan mu ba matsala ko da ya dawo ni zan iya tunkararsa ka fara duba jakan ka tabbatar akwai kuɗin na a ciki ba su kana yi zuba mana ba kuɗi ne a ciki da sai da na tabbatar da kuɗi ne a ciki sannan na karɓa. shikenan yanzu sai mu ga gurin nan mu je mu samu guri wanda ba mutane sai ka kasanta ka bar rabona ko haka ne ki yafe mu akan duk abin da ya faru kin ji ba komai wallahi abdulmalik ban ga laifinka ba domin ko ni ce a matsayinka iya abin da zan yi kenan ba komai na yafe maka wai taɓa tunanin cewa nabil zai juye zama haka dai kowa yake faɗa yawwa abdulmalik don allah ina so a roƙe ka wata alfarma Madina ki gaya mana. Ina so ka cika umma burinta wanda ta umarce ka kafin ta rasu. Ina so ka kara aure. A wajena wannan magana ta riga ta wuce. Kin ji ko? Kar ma ki ƙara taso ta. Kin ji? Malik ni a yanzu ne nake so ka kara aure gaskiya. To tunda kin faɗa haka shikenan ba damuwa. Allah ya tabbata mana lafiya. halin kin faɗa haka ya zance Ai cewa ne Allah ya tabbatar da alheri ko kuwa? To